ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باياك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau idan ban manta ba sha ɗaya haka ne ko? sha ɗaya ga watan safar ijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya zo daidai da sha uku ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da sha uku cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shamail muhammadiyya wannan shine ne na na ishirin ko? darasi na 20 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin babin da yake bayanin idamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hadawa wajen cin abinci shine ma'anar idam kamar yadda muka yi bayani za mu tashi kan hadisin anas ko hakim ko قال المصنف رحمه الله تعالى an hakim ibn jabirin an abihi qala an karbo daga hakim ibn jabir daga babansa yace dakhaltu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam baban shi yace na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fara'aitu indahu dubba'a yuqatta'u sai naga kabewa ana yanyanka ta a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qultu ma hadha na ce menene wannan kuma ma'ana me za a yi da wannan Ƙwala sai ya ce nukassir bihi nukassiru bihi ta'amana muna yawaita abincinmu da shi ma'ana muna sanya shi a cikin abinci don abincin ya zama mai yawa Ƙwala abu isa abu isa ya ce abu isa shine imamu tirmizi ya ce wa jabirun haza huwa jabir bin tariq wannan jabir da ke cikin wannan sanadi zaga ga an ce an hakim ibn jabir to waye jabir din shine jabir ibn tariq wa yuqalu ibn abi tariq akan kuma ce mai ibn abi tariq ko dai jabir ibn tariq ko kuma jabir ibn abi tariq wa huwa rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi sallam wani mutum ne daga sahabban annabi sallallahu alaihi sallama. wala na'rifu lahu illa illa al-hadith al-wahid imam ce ba san yana da wata riwaya ba sai hadisi ɗaya tak a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wanda hadisi kadai guda ɗaya kadai ya rawaito a tsawon rayuwar shi a cikin tabi'ai ma akan sami irin waɗannan wanda wasu malamai sun tattara sunayen irin waɗannan sun yi littattafai a kansu alwuhidan ma'ana wanda yake da mallahu riwayatun wahida wanda yake da riwaya kwaya daya tak ila karancin zaman shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ila lokacin da yazo iya abin da yaje tafi kenan ko wani abu da ya makamancin haka wannan hadisi na Jabir a na Hakim ibn Jabir daga baban shi yana gwada mana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hada abinci da shi akwai kabewa kabe da muka karanta a hadisin Anas dan Malik ya ga manzon Allah yana bibiya ta cikin abinci wannan ya gwada su a lokacin akan dafa ta guda guda ne kun ga yanzu ana iya kirbe ta ai in an dafa ta da husi a sanya a kirmi ko kuma a cikin kwano a sa cokali a kirbe ta a sanya ta cikin miya ba tare ma da ka gane ba in ba sani kai ba to su lokacin suna yin yanka ta haka sai a dafa ta gudun gudun to sai zamana sukan yi amfani da shi wajen cin abinci mahallin shahid a cikin wannan hadisi shine amfani da ita cikin abinci gashi jabir ya ce a baban jabir ya ce na shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai na samu ana yanyanka ta sai ya ce ma haza anan tambaye shi ba yana nufin me wannan ba a gaya masa wannan me A'a yana nufin me za a yi da wannan ne aka gaya masa nukassiru bihi ta'amana mukan yawaita abincinmu da shi mun sa abincin zai ƙara yawa shine hikimar yanyanka shi gudun gudun a sanya a cikin abincin to wannan yana nuna mana ɗaya daga cikin idam na manzan Allah sallallahu akwai kabewa kamar yadda kullum muka zo nan nake maimaitawa irin waɗannan abubuwa suna koma ga halittar mutum in Allah ya halicce ka baka so ba laifi bane dan yanzu baka ci ko baka amfani da ita an aisha ta kalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yuhibbul halwa wal asala yana son abu mai zaki yana kuma son zuma wani hadisi na na aisha Allah ya kara mata yarda tana gaya mana ɗaya daga cikin abubuwan da manzon Allah yake so yake amfani da su wajen cin abinci ta ce hibbul halwa'a halwa wasu malamai suka ce shi ne da abin da ake ci mai zaƙi mai daɗi shi ne halwa wasu ka ce a'a abin da aka san'anta shi ya ba da zaƙi shi ake kira halwa amma dai idan ka duba bayanan malamai suna gwada labazin halwa shi ne abin da yake da zaƙi keshiyar ɗaci to Allah yakan yi amfani da shi wa wasu malamai sun ce shi halwa na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama nono ne da dabino ake haɗawa a yi da shi kaga in ka samu dabino mai kyau mai zaki ka ka gyara shi wal'alla ma ka tsuma shi ya kwana to za ka ji ruwan ma da za ka sha ya yi zaƙi ko kuma dabinan ka kirɓa shi sannan ka zuba nono a ciki suka ce shi ne halwa na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu suka ce a'a ba wannan ne kadai ba duk dai abin zai zama yana da zaƙi to wannan ana kiran shi halwa imam sa'alibi yana cewa a imam al-khattabi da ibn hajar sun hakaito cewa wannan abinda manzo Allah yake so mai zaƙi din nan soyayya ce wadda ba ta kore zuhudu ma'ana akwai wanda suke tunanin gudun duniya kada ka ci abinci ma mai kyau su a gurin sun an ce zuhudu ya zama kada ka sa babi mai kyau bal wasu ma suna ganin zuhudu shine kazanta ya zama ya tubaka ta yi datti ta yi annakiya ya zama baka wanka ya zama kuma baka cin abinci mai kyau sai dai ka dinga kila bin inda aka zubar kana ɗiba a ƙasa kana ci idan baka shiga mutane ka ka bar cikin gari ka tafi jeji ka je ka keɓance kanka wasu suna ɗaukan wannan ne zuhudu amma ba wannan ba ne zuhudu hakikanin zuhudu shine barin abinda ba zai amfane ka ba a addinance ba zai amfane ka ba a duniyance ko kuma rashin faɗaɗawa cikin halal ma'ana baka zurfafawa cikin halal mutum ba zai zama cikakken zuhudu ba sai idan ya nisanci haramun idan mutum yana cin haramun amma kuma ya ce yana zuhudu to wannan ba zahiri ba ne amma idan mutum baya cin haramun yana cin halal abubuwan da suke Allah ya halatta abubuwan da da ya nemo su ta hanyar halal ko da yana sa tufa mai kyau yana hawa abin hawa mai kyau yana da abu yana neman abu mai kyau mai daɗi amma in haramun ne ba ruwan shi da shi yana guje masa wannan za a iya yana da zuhudu idan ya kara da faɗaɗawa da rashin faɗaɗawa cikin halal to wannan ma ya shiga babin zuhudu ma'ana rashin faɗaɗawa cikin halal misali halal ne ka sai abu mai kyau ka sanya to amma saboda zuhudu sai ka nemi tsaka-tsakiya wanda bai kure ba ka ga ba ma'ana baka zurfafa ba to wannan ma duk nau'i ne na halal a duk nau'i ne na zuhudu to suna daukan zuhudu kada ya zama kaso abu mai daɗi to sai suke cewa wannan kauna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da yake wa abu mai zaki abu mai daɗi baya kore zuhudu ma'ana kada mutum ya zo ya ce ya za a ce manzo Allah na son abu mai zaki da haka ai manzo Allah mai zuhudu ne wannan baya kore zuhudu dan mutum yana son wannan suka ce babu laifi idan mutum ya zama yana yin wannan abin da dai suka ce ba daidai ba mutum ya takallufi ma'ana ya ce dole shi ba zai ci ba sai kaza yanzu da za ka zo gida ka zama kana da hali ba takuruwa ka siyo abinci mai kyau ka ci babu laifi amma inda ba a so shi ne ka kallaba wa kanka ni ba ba zan ci abinci ba sai da nama alhali ka san baka da wannan karfin ka kallaba kanka cewa kai ba za ka sha kunu ba sai da siga alhali ka san baka da wannan karfin to wannan ne ba a so domin in ka kallaba wa kanka yau da gobe za ka iya afkawa garin ka nemo abin kuma ka je ka fada abin da ba daidai ba amma misali kana da halin da kullum za ka ci abinci da nama ba laifi babu laifi don kullum ka yi da nama kana da halin da kullum za ka ci abu mai zaƙi mai daɗi babu laifi don ka yi haka da haka suka ce nan maza Allah yana son wannan abu idan ya samu yana amfani da shi sai suka ce wala asal da zuma ga zuma ma wani nau'i ne na kayan zaƙi ai to an dada keɓance ta dan a dada fito da ita saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana son amfani da ita manzo Allah yakan yi amfani da ita babu laifi kuma dan an yi amfani da ita kuma zuma tana magungunan abubuwa da yawa tana magungunan abubuwa da yawa kamar yadda masana suke faɗa da haka babu laifi dan mutum ya zama yana amfani da ita mahallin shayin na ka wannan hadisi yana gwada mana kenan daga cikin abin da manzo Allah yake hada abincin shi da shi in an kawo gurasa zai ce manza Allah yakan hada ta da wani abu mai zaki ko da dabino ko dabino da da nono a hada ai amfani da gurasa ko ya hada ta da zuma duk yana cikin idam na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ata ibn yasar mala yace an karbo daga ata ibn yasarin anna umma salama akhbaratu ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallama wadda take wadda ake kira hindu ta ba shi labari ummu salama din alkunyar ce amma zai iya zama suna ba laifi don ka haifi ya ka sanya mata ummu salama amma al'aslu alkunya ce ita sunan ummu salama hindu to ita ta ba wannan tabi'i labari take cewa annaha qarrabat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama jamban mashwiya ta gabatar wa annabi sallallahu alaihi wasallama wani ɓangare na nama gashashe fa'akala minhu manzo Allah ya ci daga wannan nama ɗin su maƙama ila salati sannan ya tashi ya je sallah wa mata wadda bai yi alwala ba umu salama Allah ya ƙara mata yarda ta ba a ta ibn yasar labari ta gaya masa abin da ya faru cewa ta kama manzon Allah jamban a nan jam shine gefe guda ai kubi gefe a nan suka ce shine daga ƙarƙashin hammata har zuwa ƙugu na ake kira jam to kamar a yanka akuya ko tinkiya a yanke wannan ɓangaren aga da aka yanke daga kafaɗa zuwa ƙaba na ake kira mai karbata ko ko a ce cinye ƙafa ko ta baya ko makamancin wannan tun aka yanke kuma da karkashinta abin da ya zo har wajen ugu shi ake kira jam haƙarƙari ko jam har zuwa karshe to irin wannan bangaren aka gasa shine mashwi aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ci wani ya nuna mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cin nama kamar bayaninmu na baya shi baya kore zuhudi dan kana cin nama dan an je gidanka an same ka Allah ya buɗaɗa maka ka sanya an maka soye ko na barbe suna nama kana ci wannan ba nuna baka zuhudu ko baka tsoron Allah da haka waccan fahimtar da ake ɗaukan cewa mai tsoron Allah baya wannan duk kuskure ne musulunci bai hana wannan ba ta ce fa akala minhu manzan Allah ya ce daga wannan nama ɗin su maƙama ilas salati sannan ya tashi tafi zuwa sallah wa ma tawadda a bai yi alwala ba me yasa ta ce bai yi alwala ba saboda farkon lamari da abin da wuta ta taba aka dafa shi da wuta na abinci ne ko na nama to idan manzan Allah ya ci baya yin sallah sai ya sake alwala sai zamana kamar abin da wuta ta taba yana warware alwala to wannan hadisi da ire-iren shi sai suke gwada mana lamarin ya canza daga baya don ka ci gashashen nama baya buƙatar ka sake alwala saboda wuta ta taɓa shi da haka suka ce cikin wannan hadisi fihi dalilun ala anna ma akala ala anna ma akala mimma masadhu nar la alwudu ko ala anna ma ukila abinda aka ce ma masadhu nar abinda wuta ta shafe shi la yanqudu alwudu baya warware alwala wannan shine bayanin duk kulafa'ul arba ar-rashidun mana shine fatawar sayyidina Abubakar da Umar da Usman da aliyu bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda shine fatawar al-a'immatul arba'a imamu Abu Hanifa sai imamu Malik sai imamu Ahmad sai imamu Shafi'i sai imamu Shafi'i sai imamu Ahmad ina so in jera su a shekarunsu imamu Abu Hanifa sai imamu Malik sai imamu shafi'i sai imamu ahmad ibn hanbal su ma wannan ne kaunin su kan cewa da abin da wuta ta shafa babu laifi da haka yanzu da za a kama ka abinci ka ci in ka gama za ka iya tashi kai sallah ba sai ka sake alwala ba haka nan da aka manzan Allah ya ci ya tashi ji ya sallah ba tare da ya sake alwala ba wannan shine fikihun da zamu mu cira a cikin wannan hadisi wasu malamai sun yi kokarin suke me hikimar da yasa Imam tirmizi da ya kama ganar abu mai zaki ya kama maganar zuma kuma sai ya kama maganar nama wasu ka ce yana so ya gwada cewa waɗannan abubuwa a cikin abubuwan da ake ci abuwa ne masu girma da falala kamar nama yana da amfani a jikin ɗan adam amfani mai yawa ah, ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yakan ce amma ba a san cin nama yambagi adamul mudawamati ala aklin lahab kan mutum ya dimanci cin shi fa innahu yurithul amran yana haifar da cututtuka amma ce gibban ka ci yau gobe ka huta ko ka nau'anta sali idan ka ci ja ka ci kuma wanda ba jan nama ba kamar na kaji na tsuntsaye babu laifi a cikin wannan amma dimantar musamman jan naman yakan haifar da cututtuka kamar yadda muka sani to don haka anan suka ce yana gwada mahimmancin zuma da shi nama ɗin kamar yadda wasu malamai suka ambata an abdullahi bin al-haris ya an karɓo daga abdullahi bin al-haris yana cewa a kalla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shiwa'an fil masjidi mun ci tare da annabi sallallahu alaihi wasallama me suka ce shiwa'an nama wanda a gasa kamar tsire kamar balango duk zai ɗauki lafazin shiwa to sun ci irin wannan nama tare da manzan Allah fil masjidi a cikin masallaci a wata riwaya sun maƙama fa salla sai manzan Allah ya tashi ya yi salla wa sallaina ma'ahu kuma muka yi salla tare da shi walam nazid an masahna aidina bil hasba ba abin da muka ƙara face dai mun goge hannunmu da rairayi da yashi da suka gama ce da yake masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin yashi ne a ciki sai suka goge hannunsu da 'yan tsakonkwanin da suke ciki suka ta suka yi sallah ba tare da sun sake alwala ba wani wala Allah yana iya tambaya kurkuren baki kuskure baki yayin da ka ci abinci ko wani abu mai maiko mustahabbi ne ba warware alwala yake yi ba kayi alwala ka ci kosai yana da kyau kurkure bakinka kafin ka fara sallah amma kaddara da babu ruwa babu laifi in kai sallah a haka ba za ce sallaka ta ta lalace ba ko alwalaka ta warware sai dai ana so mutum ya kuskure don ya rabu da wannan maikon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha nono sai ji ya kurkura bakin shi yace inna lahu da saman yana da mai sada abin da yake da maiko ana so kafin ka shiga sallah ka kurkure bakin ka idan ka ci to annabi sallallahu alaihi wasallama anan bai saki alwala ba anan matsalar cin abu a cikin masallaci wani hadisi ya nuna kenan babu laifi ka ci abinci a cikin masallaci duk da wasu malamai sun yi kokari su ce ai lokacin itikafi ne shi ya sanya aka ci a masallaci din to amma wannan ba babu wata riwaya sahihiya da ta nuna lokacin itikafi ne kuma ko da lokacin itikafi ne ya nuna halaccin a ci din domin inda bai halatta ba za a ci ba ko da lokacin itikafin ne da haka babu laifi dan mutum ya ci abinci a masallaci sai dai wasu malamai na cewa al'aula abin da yafi ya fita wajen masallaci don gudun kada ya bata masallacin amma idan bai fita bai ci babu wani abu a ciki ahlus suba a masallaci suke na annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki suke cin abinci a ciki suke kwana har imamul bukhari ya yi babi guda kan babin da yake na halaccin namiji babba ya kwana a cikin masallaci daga hadisin abdullahi dan umar cewa suna kwana a masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama kai har mace inda bukata ba laifi in ba fitina ya halatta ta kwana a masallaci ya ka hadisin wata baiwa da tabalo iyayen gidanta ta ta dawo tana kwana a masallaci lokacin da ta zo gurin Nana Aisha ta zauna sai ta wani baiti na waka wa yawmal wishahi min ta'ajibi rabbina ala annahu min baldatil kufri anjani tana cewa ranar tsumma ko ranar dan kwali tana cikin ranaku masu ban mamaki na ubangijinmu Allah ya tseratar da ni da gurin kafirci tana yawan ambatan wannan baiti na Aisha ce wai me yake nabi ne yace ai ina gurin iyayen gidana wata rana sai aka ɗauke wani mayabi ko wani ɗan kwali sai aka tumce ni ne na ɗauke ta ce aka dinga caje ni har al'aurata sai da aka duba ana cikin wannan caje-cajen a duba nan a duba nan sai ga wani hankaka ko shirwa ta je hukyallon ya faɗo ƙasa ashe hankaka ko kuma mu ce shirwa ta zo ta gani ta ɗauka wani abu ne mai amfani ta sama da shi to daga baya bayan ta bar wannan da ta dawo shine duk lokacin da tana abin sai ce wannan Allah ne ya kubutar da ita a lokacin dan ba dan abin an je hoshi daga san ba da ba da za a ce ba ita ta dauka ba mahallu shahid wannan matar tana kwana a masallaci da haka idan akwai amincewa fitina kuma bukata ta kama misali akwai larura misali idan ka je wasu garuruwa ko a tasha daga taron masallaci na mata da na maza ka sauka tasha cikin dare babu laifi mace ta shiga bangaren mata ta kwanta kai kuma ka zo bangaren maza a kwanta wannan bai bai saba ladabin masallaci ba sai dai idan akwai kazanta ana bata gurin to za iya hanawa dan wannan ba wai dan baya halatta ba ya halatta kwana a cikin masallaci da haka babu laifi dan an ci abinci a cikin masallaci matukar dai ba za a bata masallacin bai idan akwai ɓatawa to sai a fita waje amma in babu batawa to babu laifi anil mughira ibn shu'ba an karbo daga mughira ibn shu'ba qala yace diftu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zata lailin wata rana na zama bako ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diftu anan yana nufin mun zama baki mun sauka bakunta shine kuntu zaifan alaihi haka wasu malamai suka fassara shi mughira din da ya zama bako a wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana kamar shine ya bakunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu malamai suka ce ma'anar diftu ai nazaltu ma'ahu sallallahu alaihi sallama daifaini ala insani shi mu'a mughira da manzan Allah sallallahu alaihi sallama sun sauka baƙi a gurin wani mutum daban ga fassara biyu kenan fassara farko a mughira shi ya zo baƙo wajen annabi ya baƙunci annabi sallallahu alaihi wasallama fassara ta biyu shi mughira da annabi sallallahu alaihi wasallama su suka baƙunci wani mutum kuma wala Allah wannan fassara ta biyu za ta fi zama daidai cewa shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun zama bako a gurin wani za ta lailatin a wani dare fa utiya bi jambin sai aka zo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wani yanki jambin anan nan qitatun min al-lahab al-mashwi wani bangare na nama ga gasasshe sai aka zuwa manzan Allah da wani ɓangare na nama ga gasasshe mashwi wanda a gasa da wuta sun ma kaza shafara sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki wuka a shafara mu ga ya fassara mana kasa ya ce as-sikin manzan Allah ya dauki wuka ya yahuzzu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya dinga yanko wannan nama din ma'ana yana yanko wannan nama din fa hazzali minha fa hazzali biha minhu ni ma sai ya yanko min da wannan wukan daga jikin naman qala yace fa a bilalun yu'zinuhu sai ga bilal ya zo yana sanar da annabi sallallahu alaihi wasallama bis salati cewa lokacin sallah yayi fa alqa shafara sai manzo Allah ya jefar da hukar ko aska din fa kale ce malahu me ya samu bilal ne tare bad ya dahu hannunsa ta hadu da kasa hannunsa ya hadu da kasa kamar ka ce hannunsa ya jimki kasa qala mai riwaya ce wa kana sharibuhu gashin bakin bilal qadi wafa ya cika yayi yawa fa qala lahu sai manzo Allah ya ce aqussuhu laka ala siwakin in cire maka shi ala siwakin da aswaki wana in sanya aswaki akai in danne sannan in ciccige maka wanda ya fito bayan aswakin au ko kuma abinda manzo Allah ya ce qussahu ala siwak sanya aswaki ka cire shi ma'ana mai riwaya yi shakka mai wanne manzon Allah ya faɗa manzo Allah ya ce in cire maka ko kuma manzo Allah umarni ya bashi ya cire mu dawo kan hadisin gaba gaba cewa dibtu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallama za ta laila ni da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mun je bakunta a wani dare ya nuna halaccin zuwa bakunta mun karanta hadisi kissa a baya ai da manzon Allah da jana Abubakar da Umar sun je gidan wani sahabi lokacin da yunwa ta kama su har yi musu liyafa to babu laifi idan mutum ya je bakunta musamman idan ya zama akwai dalili fa utiya bi jambin sai aka manzan Allah wani bangare na nama anan sun fassara jam da qit'atun min al-lahmil mashwi wani bangare na nama gasasshe aka wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana aka sauke su da nama summa akhadha ash-shafarata faja'ala yahuzzu sai manzan Allah ya dauki wuka shafara suna fassara ta da wuka ko ga ce aska ma'ana dai abin da yake da kaifi sai maza Allah ya ɗauka ya dinga yankan wannan naman da ita suka ce radde ne ga wani hadisi da yizo wanda ba ingantacce ba ne da yake cewa kada la Allah ma bis sikin wai kada ku yanka nama da wuka fa innahu min wad'il ajim wai irin ɗabi'a ce ta wanda ba musulmi ba wan hashuhu fa innahu ahna wa amra in an kama ku nama ku dinga fuskar shi da hannu wai ya fi daɗi su kaga wannan riwaya ta nuna wancan hadisi ba ba ingantacce bane ba laifi dan kayan ka nama da wuka ana ana maganar naman da ya zama gasasshe ko dafaffe ba laifi dan ka sa wuka kayan ka fa bi biha minhu sai manzo Allah ya yanko min wannan naman biha ai bi hadha sikin da wannan wukar minhu daga jikin wannan naman wani ya nuna ba laifi mai girman daraja ya wani ƙasa da shi hidima ba laifi shugaba ya wa wanda yake shugabanta hidima kun ga manza Allah shi ne shugaban kowa amma manza Allah ya sanya wukayen yanko ya bashi ba laifi dan malami ya yanka wa ɗalibi abinci ko abin sha ya bashi ko lemu ba laifi dan shugaba ya yanka talakawan shi duk babu laifi a cikin haka qalatu ana cikin irin wannan yanayi din a bilalun sai ga bilal ya zo in an ce bilal kowa ya san aikin shi ladanci yana cikin aikin ladan ya kira sallah in lokaci ya yi in liman yana ciki ya ga ya sha'aba bai fito ba sai je sanan masa lokacin ta da sallah yayi duk wannan bilal yana yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi zo zinuhu kalmar yu'zinuhu ay yu'allimuhu bi waqtiha yana ga manzon Allah lokacin sallah yayi bi salati lokacin sallah fa alqa shafara sai manzon Allah ya jefar da wannan wukar ya jefar da wannan aska din fa qala yace malahu me ya same shi taribat yadahu hannayen shi sun sun ci ƙasa. sun ɗebi ƙasa. malam yi mana bayani a ƙasa nan ba ta 174 mu karanta bayanin shi yana da fa'ida don wannan tare bad ya dawo din addu'a ce mara kyau ma'anarta in zaka bata ma'ana mai yanci ka ce ma'ana kamar ka ce ya talauci ya game da talauci domin hannunka kasa ce a ciki ai ba magana kuɗi ake so a hannu ba ba kasa ba to tare bad dawo in ka je laraba sun ce tare bad da addu'a ce da talauci to anan shin manzo Allah yayi wa Bilal mummuna addu'a ne malam yace bi fathi ta'i wa kasrir ra'i tari tari bad ja a fi sharhi sunan tirmizi ya zo cikin sharhi na littafin sunan na imam tirmizi bi hadis sharhin hadisin da yake nan ba ta 113 me ya zo a cikin wannan sharhin ya ce aslo hazihil kalima asalin wannan kalma iftakarat hannun shi ta talauce shine ma'anar tari bad ya dawo walakin al-araba sai dai larabawa i'tadat isti'malaha i'tadat isti'malaha غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي laraba sun saba amfani da wannan kalmar amma ba suna nufin ma'anarta ta asali ba wana in balarabe ce tare bad ya dahu ba yana nufin yayi maka addu'a mummuna ba ba yana nufin yayi maka addu'a da talauci ba fa yazkuruna suna cewa tare bad ya daka sai su ce tare bad daka hannayenka sun yi talauci ko su ce wa qatalahu Allahu ma ashja'ahu qatalahu Allah in zaka fassara ta kai tsaye kace Allah ya la'ance shi to amma kaga wannan ai tayi muni to amma laraba suka amfani da ita su ce qatalahu Allahu ma ashja'ahu ma'ana kamar bahaushe ne ce shegewa nawa kaga karfin tsiya ne da shi shine qatalahu Allahu ma'ana kamar ka ce kai wa ya kai shi jaruntaka to kalmar katala Allah tana nufin Allah ya la'ance shi to su laraba kan faɗi wannan ko su ce la umma lahu bai da uwa la umma lahu kamar addu'a ce da ya rasa uwar shi ko ya rasa uwar shi wala abalahu ko bai da uba nau'i ne kamar na zagi ko su ce sakilatu ummuhu mahaifiyarsa ta yi wabin shi ta yi asarar shi duk wannan kalmomi laraba na amfani da su amma ba suna nufin ma'anarsu ba ko su ce wailu ummihi kai can mahaifiyar shi ilak zuwa ire-iren waɗannan to laraba sukan amfani da irin wannan kalmomi amma ba ba suna nufin ma'anarsu ba ya ha suna baɗa wannan kalmomi inda inkarin shai'i don su ma inkarin wani abu da kai abin da kai din nan ba haka ya kamata kai ba sai su faɗi wannan kalma awin zajir an ko su yi ma tsawa kamar su yi mamaki awul azmi alaihi ko kuma kamar suna nuna cewa sun kulla niyyar za su yi kaza ba awul ce za mu ko girmama abin da kai din awul hasi alaihi ko kwadaitarwa awul ijab bihi ko abin mamaki kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mu'azu dan jabal kuffa alaika haza yayi wannan manzon Allah ya kama harshen sai ce kiyayi wannan harshe naka sai mu'azu ya ce ya rasulullah a inna mu'akhazuna bima natakallamu bihi yanzu mu duk abin da muka bada za a kama mu da shi sai manzo Allah ya ce sakilat ka ummuka kun ga mamaki manzo Allah yi kamar mu'azu a ce bai san cewa idan kai magana ba ana kama ka da abin da ka bada kaga nan ya bade shi min babil ijabi da haka anan kada ka fassara tare badiya ya dawo ka ce ana nabin manzon Allah ya la'anci Bilal ko yi masa addu'a mummuna to me yasa manzo Allah ce tare badiya ya dawo dan yazo ya ga mai lokacin sallah yayi suka ce ai an kawo abinci ne ana ci shi ko idan abinci ya zo to ba a gaggawa ya halatta a gama cin shi sannan a yi sallah yanzu kaddara da za a kawo maka abinci ka bara ci sai a kira sallah ba gama ce ba ana iqama ya halatta ka zauna ka gama ci ka sha ruwa sannan ka zo ka riski abin da ka samu a sallah in ka samu fa ni'ima in an gama kuma babu laifi dan manzo Allah yana cewa idza qaddima al-asha Fabda ubihi idza hadara taam la salata bi hadarati taam babu sallah idan an ka abinci duk da malamai na cewa yana kumawa zuwa ga yadda kake sha'awar abincin kana jin yunwa ne aka abinci to anan malamai suka ce ka zauna ka ci abincin sannan kai sallar in masallaci ne aka tayar ka bar su sai sallar kai ka zauna ka ci abincin matukar kana sha'awar shi saboda hikimar haka in ka je yin sallah ba tare da ka ci abincin ba Ta yayi ba za ka nutsu cikin sallar ba amma in ba ka sha'awar abincin ila ba ka ci an ka abincin aji amma ba ka ci ko ba wanda yake so ba ne an tara sallar sai ka tafi sallar ka duk da anan zahiriya suna tsananta suna cewa in dai an ka abinci to dole ka tsaya ka ci abinci sannan kai sallah in ka kuskura kai sallar ba yi ba sun dauki cewa kullum inda aka abinci tunda manzo Allah ce la salata to an kore sallah ne in kai sallah ba ba inda an ka abinci to amma dai abin da yafi rajihi in kana bukatar abincin an ka baka bukata kaga ai ba ba laifi da haka yanzu da azumi da za ka aje kayan shan ruwa kuma azumi ya jigata ka a rana ka sha wahala an dan soyo maka dankalin ka da kwanka ga kayan kullum zai ka ji ladan ya fara ikama sai kuma gaskiya kana bukatar ka ci wannan abu to ka tsaya ka ci abincinka a hankali cikin nutsuwa ko da za a gama sallah daga ba sai kai sallah ka babu laifi to anan suka ce shi yasa manzo Allah ya ce malahu me ya samu bilal ai da ya kyale mu ya zai zo ya faɗa mana cewa lokacin ta da sallaye ai da ya kyale mu tunda an riga an kawo abinci wasu suka ce shi yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi masa wanda ya ce tare ba ya dahu ya aka yi mana haka ai da ya kyale a wasu suka ce a cikin wannan idan da abin da bilal ya tashin da za a yi shi wanda ya ka abincin ba zai ji daɗi ba to yana cikin abin da ya sa manzo Allah ya ce malahu ma'ana kai ne kai bako wanda yake ganin girman shi da darajar shi da kima shi ka ka abinci ko abin sha ka aje sai wani ce a tashi ai sallah kai da kanka zaka ce a tsaya a sha ruwa mana a tsaya a ci abinci mana suka ce to duk yana cikin hikimar da ya sa manzo Allah ya ce malahu me ya sami bilal ya za a yi mun zo an ka mana abu kuma ya zo ya tashe mu da haka sai manzo Allah ya faɗi wannan wa kana sharibuhu sharib shine gashin baki malamin a ƙasa ya sa nan ba ya ce inda aka ce ƙala zamu ga ya sa nan ba ta ɗari da saba'in da biyar ƙultu ai ƙalal mughira ƙala ɗin ci ana nufin mughira shi ya faɗi maganar wa ƙauluhu wa kana sharibuhu da ya ce gashin bakinsa fi hiltifatun min mutakallimi ila ghaiba akwai abin da larabawa suke kira iltifat malaman balaga kana magana da abokin magana ko a karan kanka da karan kanka sai ka juya kame da maganar kuma kan wanda baya nan laraba na kiran wannan iltifat kwarancewa iya zance da magana yakan sa a yi shi cikin alkur'ani za ga akwai iltifati kamar aya a cikin suratu yunus wadda allah yake cewa hatta iza kuntum filfulki. sai Allah ya ce mai wajaraina bihim kaga hatta iza kuntum fil fulki kaga ana magana da ku ne har kuka kasance cikin jirgin ruwa sai Allah ya ce wajaraina bihim birihin tayyib ko sai Allah ya ce wajaraina bihim kaga sai aka mai da damirin ya koma kuma na waɗanda ba sa nan shine abin da ake kira iltifati anan za mu ga kissar magana ana magana ne kan annabi cewa an kama manzon Allah nama ya ɗau wuka yana yankawa har ya yanko min kaga yana magana kan shi shi mugira sai bilal ya zo ce mai lokacin sallah manzo Allah ya jefar da wukar ya ce malahu taribad ya dahu sai ce wa kana sharibuhu yanzu ya koma kan bilal kenan ma'ana shine iltifati idil ma'ana domin ma'anar ya ce wa kana sharibi ya ce gashin bakina inda zai ɗora magana akan karan kan sai ce wa kana sharibi gashin bakina wannan sa wasu malamin suka ce nan wa kana share buhu ana nufin gashin bakin shi mugiran amma ya yi iltifati ya mai da maganar kan wanda baya nan suka ce dalilin su riwayar imamu ahmad malai ce wa haza sarihun fi riwayatin li ahmad wannan ya zo a cikin wata riwaya ta imamu ahmad bi lafzi qala al-mughira wa kana sharibi a riwayar imamu ahmad mughira ce gashin bakina na kaga riwayar imam ahmad ta fassara mana gashin bakin sai yake nufi ba na bilal ba wa bi riwayat riwaya a wa yu'ayyiduhu riwayatu tahawi min tariqin ukhra riwayat tahawi tana karfafa wannan ma'ana din anil mughir yace khaza rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sharibi ala siwak manzo Allah ya ya ya cire ya cire wani abu daga cikin gashin baki na ala siwak da aswaki fa ma fil asli wa ghairihi min anna al murad sharib bilal malai ce abin da yake nuna asalin riwaya cewa sharif ana nabin na bilal gashin bakin bilal yace khata'un da kuskure ne da haka anan sai mu dawo kan wannan fassara ta bi inganci sai zama wa kana sharibuhu gashin bakin sa shi mugira din kadi wafa ya cika wannan hadisi yana mana sunna ne rage gashin baki sunna ne a rage har wasu malamai suna cewa kada ka aske ka rage ko wanda ma suke hakaituwa daga imam malik idan ka aske a ladabtar da kai saboda manzo Allah cewa ya a rage amma su malamai suka ce ba laifi dan ka aske din din nau'i ne na ragewa musamman wanda yake tohuwa da wuri da ka aske sati ɗaya ya tuhu to babu laifi ka ka rage to shi anan na mugira ya zama yayi yawa sai manzo Allah ce a qussuhu laka ala siwak in cire maka shi da aswaki kamar yaya suka ce shi ne a zuwa ɗora asuwakin a kan gashin bakin kaga wanda ya tuho bayan wannan idan za a cizga shi ba zai ji zafi ba ko ba gane ba an danne yanzu idan na kama gashin bakinka a haka na fusga za ka ji zafi amma yanzu idan na sa ko ya aska ko na karbe sai na danne gashin sai na cizga ba za ka ji zafi ba ko da yankewa zan yi in na yanke ba za ka je ba kamar ya zan ba a danne da wani abu ba tunda su a lokacin cirewa ake yi to me kun ya cira haka ji zafi sai manzo Allah ya daura asuwaki akai wani yana da gashin bakin yayi yawa sosai mai yawa ne dan in ka danne ka daura ga asuwakin zai rufe gashin baki din gaba daya game da malamai suka fassara da haka anan sai manzo Allah ya ce aqusuhu laka ala siwak in yi amfani da asuwaki in cire maka shi ta yadda ba zai cutu ba idan ya cire mai shi au ko kuma ya ce usahu ka cire shi ala siwak akan aswaki da haka ko dai zan manzo Allah ce in cire maka ko kuma manzo Allah ce cire shi to amma riwayar tahawi da muka karanta wanda malam ya ambata me yana gwada manzo Allah ya cire masa ne riwaya wanda kike kasa ai nan cikin abin da muka karanta ce a khadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min sharibi ala siwakin ya wanda manzo Allah ya cire masa kamar shi ne bi inganci ba manzan Allah ba cewa ya cire ba a manzon Allah ya cire masa wani ya nuna abin da ake son shi gashin baki a rage shi kamar yadda ya a cikin hadisi sai zan mutum ya sa almakashi ko ya sa wani abu ya datse shi ya ya akan ma'ana ya bar shi ya yi tsawo za ga yanzu akwai masu tara gashin baki har gasa ake yi a shekara ba kaga waiwa ya fi yawan gashin baki ga mutum ya tara shi kaya guda ba in zai tafiya sai dai a tattala mai kaga wannan kuma ya ya fita daga abin da ake so a shari'a hatta gemu a magabata an samu sukan yi jimka daya abin da ya biyo bayan jimka daya sukan rage shi amma abdullahi dan umar kamar abu huraira wasu sukan yi wannan in sun je aikin haji yayin da za su aske gashin kansu to kuma yin su jimki gemun su jimka daya saboda su suna da yawan gashi ba kamar irin gashi irin namu ba yanzu ka ga gemun mutanen pakistan afghanistan irin wannan nahiya din mutanen indiya kai kaga yanzu an yi jimka daya zai ragu da yawa to sai a rage wannan ita ce bata fatawar shekul albani har ya duniya yana ganin halaccin rage gemu bayan abin da ya biyo bayan jimka daya kuma masu cewa jimka uku ba ba uku bane daya in ka jimke shaka da hannunka sai ka yanke abin da ya saura din to balantana kuma gashin baki wanda shi dama dukkan hadisi ta suke a rage sai mala yace ana bi huraira ta qala an karbo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda yake cewa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bilahamin an zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da nama farubiya ilaihi zira sai aka ɗaga manzan Allah karfata wa kanat ijibuhu tana ƙayatar da manzan Allah manzan Allah yana so fa na hasha minha sai ya fisga daga cikin wannan nama ma'ana ya cira daga ciki ya ci wannan da yana mana imamu tirmidhi na daukan idam yana daukan nama yana cikin idam kamar yadda muka bayani a karatunmu na farko ma'ana nama yana cikin nau'in abin da za a hada abinci da shi a ci da aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya cira daga cikin wannan karfata ɗin ya ce saboda manzo Allah yana son wannan nama wasu ka ce hikimar haka yana nuna da wuri mana baya cikin bangaren da za ka yi ta dafawa a nama bai dahu ba kun san a jikin dabba akwai gurin da wani gurin ya fi wani gurin wahalar dahuwa jijiya a cikin dabba kaga tana dahuwa ba kamar yadda nama zai dahu ba haka nan idan ka koma abin da ya shafi kai to suka ce shi bangaren karbata suka ce yakan dahu da wuri kamar yadda za mu zo mu karanta wasu suka ce kuma ya fi kyau ya fi daɗi da haka manzan Allah yana son shi sai zan manzan Allah da aka ɗaga masa sai manzan Allah ya ci zuga daga cike ce da haka babu laifi dan mutum ya ci wannan an ibn mas'udin qala an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yujibuhu zira yace annabi sallallahu alaihi sallama zira'i na dabba ma'ana karbata kenan da hausa ina ji aiko yana kayatar da manzan Allah in an ce zira'i ga mutum shine daga nan yan yatsinka zuwa zuwa gwiwar hannunka zira'i kenan to na dabba na wannan bangaren yana ba manzan Allah ƙayi summa mafi zira da haka an yi wa manzan Allah sammu an same guba a cikin zira'i wa kana yura Abin da ake hakaitowa annal yahuda sammau sammu yahudawa ne suka yi mai wannan sammu din anan abdullahi dan mas'ud ya hakaito mana manzon Allah na san zira'i wannan yasa yayin da yahuda suke niyyar si wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a sanya mai guba sai suke amfani da zira'i wanda ya bara a lokacin khaybar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je yakin khaybar kun san khaybar akwai yahuda a gurin wuri ne da yake da yawan dabinai kun san asalin hijirar yahudawa zuwa madina sun karanta cewa annabin da za a aiko zai bayyana a wani guri da yake da yawan dabinai to sai suka yi watsa a duniya saboda sun suna burin annabin ya fito daga cikinsu to da suka zo sai suka sauka a khaibar saboda khaibar in ka je har yanzu har yanzu in ka je khaibar za ga akwai gonakin dabinai da yawa musamman a kai ka ɓangaren da yahudawan suka zauna za ga akwai da bine a gurin sosai suka zauna a wannan waje lokacin da manzan Allah ya zo yin fatho khaybar da ya je gurin sai wata bai yahudiya da ake kira zainab bintul haris sai ta tambaya me ya fi sha'awa a cikin nama da aka ce ya zira'i ya fi bashi sha'awa sai ta gasa wannan nama ko ta daba sai ta sanya guba a ciki da niyyar manzan Allah ya ci ya bar duniya da manzan Allah ya zo a kawo masa sallallahu alaihi wasallama ya gutsira ya sanya a baki sai Allah ya sanar da shi sai manzan Allah ya fizar ya fizar da shi ya fitar da shi ya furzar da wannan nama din a tare da shi akwai wani sahibi da ake kira a Bishir bin al-Bara shi ya riga ya ci ma wanda a kama wannan mace din manzo Allah ya ce me yasa kika yi min wannan ta ce ne maka wannan ne ɗayan biyu in kai annabi ne Allah zai kare ka in ku kai ba annabi ne ka cika mutu mu huta kun ga sai Allah ya kare shi din domin yahuda ahalu kitab ne sun san in dai annabin Allah ne to Allah zai kare shi da haka in ba annabin Allah ne to zai ci ya mutu kowa ya huta to kuma sai Allah ya kara annabi din duk da wannan tasirin da wanda ya sa a bakin bai gushe bai yana bujirwa manzan Allah wani lokaci wani lokaci har da ya zo rashin lafiyar shi ta ƙarshe yake gana na Aisha ina jin alamun yanzu wata jejiya ta tsinke dalilin wancan guba da nace malai suka ce hikimar haka sai zan manzan Allah ya samu shahada ya samu shahada domin kaga kenan yahuda sun bashi guba kuma wannan guba ta motsa tana cikin sababin abin da ya sa ya bar duniya nau'i ne na shahada sai zama Allah ya haɗa masa abubuwa guda biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake ƙaryata riwayar shi'a da suke cewa nana aisha da hafsa su suka shayar da manzan Allah guba ya mutu in ka duba tafsirinsu tafsirinsu tafsirin kummi ƙila ma in ban manta ba da tafsirin ayyashi karkashin fadin Allah ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi marzata azwajik suna kawo kizza cewa yana cikin abinda dalilan saukar ayar shine sun ba manzon Allah guba manzon Allah ya sha ya mutu wani sa'in kuma karkashin badin Allah wa ma Muhammadun illa rasulun kada khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila sai ce to manzo Allah ba mutuwa ba kutila. kashe shi a kai suna ma ɗauko ta riwaya cikin bukhari ga wanda bai san yadda riwaya take ba sai a ce ga ma riwaya a bukhari lokacin da manzan Allah bai da lafiya matan shi sun yi ƙoƙarin su ba shi magani irin maganin da za a buɗe bakin mara lafiya a zuba masa da suke ƙoƙari sai manzan Allah ya musu ishara da hannu cewa kada su zuba mai kada su ba shi da ciwo ya tsanani ga manzan Allah sai suka buɗe baki suka zuba masa da manzon Allah ya dawo ya samu sauki ya wannan su ma ya tafi tare da shi sai manzon Allah yake cewa ban ce kada ku yi mun ba to ba wadda za ta bannan ita ma sai an mata yace banda Abbas kai baka gurin yayin da aka yi abin Abbas ibn Abdul Muttalib sai su fassara wannan magani da matan annabi suka bashi a matsayin ai ba komai bane guba ce sai su ɗauki wannan magani cewa guba ne to abinda zai zama musu matsala a nan kenan zina nabin Allah bai kare annabin shi ba hanna na aisha da hafsa sun iya ba shi guba ya mutu sannan malamai na cewa idan har na na aisha da hafsa Allah ya kara musu yarda suna nufin su kashe manzan Allah suna lalai sallama ai ba za su yi a gaban mutane ba tunda a cikin gida ne a gaban jama'a abin ya faru kamar yadda yake ruwa a cikin bukhari ɗin mai mungun nufi baya yi a fili sai ya yi ta yadda ba za a gane ba amma ta yadda har za su buɗe bakin shi yana kwance mutane na gani su zuba masa kaga wannan ya nuna kenan ba ba guba ba ce in guba ce ba za su yi kowa ya gani ba sai su yi shaƙoyi sannan ya za Allah ya kare manzan Allah a khaibar kuma ya bar matan su kashe shi duk wannan suka ne ba ma ya tsayawa kan nana Aisha da Hafsa yana zuwa kan annabin da ya auri matan da ba sa kaunar shi da har za su same guba ya mutu yana kuma kaiwa har zuwa ga Allah madaukakin sarki to amma su suna yada wannan irin waɗannan aƙidu da muke ambatawa da muna ambatawa ana cewa ƙarya ne to yanzu suna suna fitowa na san duk wanda yake mu'amala da Facebook yana kuma alaka da 'yan shi'a to wallahi in ya ga wata maganar sai ma zai wuce ta duk da cewa wani sa'in 'yan uwa sukan hakaito maganganun su dora a wal ɗinsu saboda mutane su gani fa abin da ake baɗa kan shi a gaskiya ne yanzu ba mutuwan mandela din nan wani ɗan shi abin da ya rubuta rayuwar mandela ta fi ta wasu sahabban annabi wai ai shi ya taimaki ba ba musulmi bane ittifaqan an ittifaqi mandela ba musulmi bane to wai ya taimaki mutane ya yi yaki da wariyar launin fata ya taimaki talakawa har ma musulmai ya taimaka amma ga wasu sahabbai manzo Allah na barin duniya suke kutungwila suka wance kalar da wasiyar annabi suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza da haka rayuwar wannan arnan ta fita waɗancan sahabban haka ya rubuta ba kiri-kiri har yan a kansu yan a yan uwan shi sai da suka zo suna cewa ya daina irin wannan maganganun ai mutane ba za su fahimci aqidar in yana irin wannan mu ma ba irin wannan maganganu a gaya mana muka karɓa ba da haka idan kana bibiyar sai ga ba abin da suka ɗauki sabon manzan Allah sun fi girmama waɗanda suke rayuwa da su a unguwa ɗaya biye da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to za ga wannan tuhuma suna suna rubuta ta to na na Aisha da Hafsa ba su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sanya masa guba ba anan gashi wa kana yura annal yahuda sammuhu yahudawa ne suka yi masa wasu kuma a nan sukan kore su ce ai manzan Allah ba a mai wannan ba saboda suna ganin idan aka ce har manzan Allah an masa har ya sa a baki sannan ya farzar to kama an karyata ayar ayar Allah ne wallahu ya muka minan nas su kuma sai su kore hadisin ta wannan to wannan ma kuskure ne hadisi bai ci karo da aya ba bal hadisin ma yana tabbatar da ayar dan da manzan Allah ya sanya a baki yo waye ya gaya masa ya zubar Allah ne kariya kenan da Allah ya bashi sai ya zama na bai ci ba dan da ya haɗiye zai masa illa don wannan sahabin da ya ci shi mutuwaye mutuwaye shi ɗaya sahabin da suke tare da annabi dalilin wannan ma manzo Allah ya ce a kama wannan mata aje a kashe ta saboda wannan sahabi da ya ci ya mutu malam yayi mana ta'aliki a kasa yace kana zalika fi ghazwati khaybar wannan ya faru ne a yakin khaybar wada'atu lahu zainabu bintul haris bi i'azim min al-yahudi zainab bintul haris ita ta sanya manzan Allah wannan guba din bi azim min yahud da umarnin yahudawa yahuda ne suka sanya ta wa akhbara annabi sallallahu alaihi wasallama wa ukhbira annabi sallallahu alaihi wasallama summi an ba manzan Allah labarin wannan guba din famtana asi yakici ya fasa wa qad aslamat zainabu zainab din nan ta musulunta wa lam yantaqim minha wa lam yattaqib sallallahu alaihi wasallama minha manzan Allah bai ɗau fansa a kanta ba wasu malaman tarihi suka ce wancan sahabi da ya mutu dalilin wannan abu aka yi mata hukunci a kashe ta saboda wannan sahabi da ya riga ya mutu wa hadara ahdaraha sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kira ta lokacin da abin ya faru wa ya ce ma hamalaki ala zalika me ya dauke ki kai wannan aiki fa sai yace in kunta nabiyan in dai kai annabi ne la yadurruka sum wannan guba ba za ta cutar da kai ba wa illa in ka kai ba annabi ne istirahna ka sai mu huta da kai wannan ne yasa ta yi abinda ta aikata mahallin shayar anan manzo Allah na san karfata an abi ubaidin an karbo daga abi ubaid ai ibnu mas'ud qala yace dabaqtu lin nabi sallallahu alaihi wasallama qidran na dafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinci wa kana yu'jibuhu zira' karbata tana ba manzon Allah kayi fatana fanawal fanawaltu huzira sai na miƙo masa kalfata karfata din sun makala sai manzon Allah ce na wil ne zira mai komin wani fanawaltuhu na miƙa mai sun makala na wil ne zira manzon Allah ya saki ce mai komin wani fa qulti na ce ya rasulullah ya manzon Allah wa kam lishati min zira yu nawa ne a jikin akuya ko tinkiya na yi miƙo na miƙo na miƙo fa qala sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda na ke hannunsa lausa katta da ya kayi shiru lana walat ne zira ma da auto dalojin nan ce miko din zaka miko to wannan sharhin hadisi sai sati mai zuwa lokaci ya wuce wuce abinda yake daidai Allah ya bamu lada na kuskure Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam